<laughs> Allah na dawo in ji ‘yan yawon duniya. Kai na yadda Allah na halittar ɗan ƙauye a cikin birni kuma yana halittar ɗan birni a cikin ƙauye. Kuma ɗan ƙauyen ƙayau ko ya shekara arba'in a birni ba zai waye ba. Don Allah don annabi daga ƙaramar hukumar mahaukata kika fito ko ta jakai da ƙiƙiya idahuma hassada na cin kwakokon zuci insha Allah hakki mutu ba za ki sa irin su ba dama biyayya ki kai dana dan baki kwanci ku dai a duniya ba abin da za a yi a iya muku kuma ga mai ta gana ce in an ce kar ku kalli mutum ku dage ku kwakwafe inda kuka san kaman wafin dan wuta kai Allahu akbar